الحمد لله العزيز الغفار مرسل الرياح بالخير والأمطار سبحانه البر الرحيم الجواد الكريم مجيب من دعاه ومن سأله أعطاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقواه فإن من اتقى الله حفظه ووقاه ومن سأله منحه وعطاء ومن توكل عليه كفاه وآواء أيها المسلمون لقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقحطت الأرض وأجدبت ومن النبات خلت وامتنع القطر من السماء مما يحدث بسببه ضرر عظيم على الناس وخاصة على أصحاب المواشي والمزارع لجأ إلى ربه جل وعلا وفزع إلى الصلاة ودعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم المطر وصلاة الاستسقاء سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استسقى على وجوه أحدها استسقى يوم الجمعة على المنبر أثناء خطبته وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا حديث متفق عليه الوجه الثاني ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قهوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إن إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله جل وعلا أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى خير ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبركت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله أخرجه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا فصلى بالناس ركعتين كما يصلى في العيد لم يخطب كخطبتكم هذه أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة من غير صلاة كما أخرجه ابن ماجه في سننه الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من فحفظ من دعائه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم هذه أيها الإخوة في الله بعض سور الاستسقاء المأثورة عباد الله إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وإن من آدم الذنب أن يتكبر الخلق على خالقهم ويتقاعس عن مواطن الذل له والانتراه بين يديه ورفع الحاجات إليه حتى ظن الظانون منهم أنهم ليسوا محتاجين إليه وأنهم في غنى عن رحمته وفضله إن هذا الأمن هو البلاء وتلك الغفلة هي المصيبة ذلك أن القهط قد يكون نوعا من العذاب قال البخاري رحمه الله تعالى باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقهط إذا انتهكت مهارم الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبه مغفور ودعاه مسموع ومع ذلك لم يأمن مكر الله إن هاجت الريها ظل يدخل ويخرج ويقبل ويدبر خوفا من عقاب الله حتى يعرف ذلك في وجهه وإن أبطأ المطر هرى إلى الاستسقاء واستغاث الله تعالى واستغاث الله تعالى فربما صعد المنبر فاستسقى بلا صلاة ولا خطبة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه فدعا فأمطرت السماء واستسقى عند أحجار الزيت من الزوراء وهي خارج المسجد وهي خارج المسجد واستسقى في بعض غزواته حين عطس المسلمون فبان أنه عليه الصلاة والسلام كان يستسقي كثيرا وعلى أهوال متعددة وكثير من الناس لا يستسقي الواحد منهم وحده ولا يدعو الله في خلواته أن يغيث الله العباد والبلاد أن يغيث الله العباد والبلاد بل يظنون أن طلب السقيا لا يكون إلا في خطبة الاستسقاء أو خطبة الجمعة مع أن دعاء العبد وحده أكثر إخلاصا وأعظم أثرا وإذا كان العبد يندب له أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب فدعاء بالسقيا دعاء للعباد والبلاد والبهائم معاشر المؤمنين إن للغيث أسبابا جالبة وأخرى مانعة هل سألنا أنفسنا ونحن في مواسم الغيث هل أخذنا بأسباب نزوله أم قد نكون نحن بأفعالنا سببا في منعه ومن الأسباب الجالبة للغيث الإيمان والتقوى قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومنها التوبة من الذنوب ورد المظالم إلى أهلها قال الله على لسان نبيه هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ودعا العباس رضي الله تعالى عنه مستفقيا فقال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ومنها الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد كما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الإحسان إلى الخلق قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عباد الله مما اتفق عليه العقلاء من جميع الأمم أن المعاصي لها تأثير على واقع حياتهم وسبل رزقهم ومما يدل على ذلك أن هؤلاء العقلاء يوصون باجتناب الظلم مما يعلمون من سرعة تعجيل عقابه بل حتى العرب قبل الإسلام كانوا يحذرون عاقبة بعض المعاصي كالبغي والغدر والظلم والعقل يدل على مجازاة المحسن بالإحسان وعلى مجازاة المسيء بالعقاب والحرمان وقد قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وفي الحديث ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ألا فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الاستغفار واللجوء إلى الكريم الغفار إذ لا ملجأ من الله إلا إليه ففروا إلى الله إنه هو الغفور الرحيم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك اللهم آنس قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا عاما واسعا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك يا رب العالمين وأهي بلدك الميت يا حي يا قيوم اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أنزل علينا الغيث واجعله واجعل ما أنزلته عونا لنا على طاعتك وبلاغا الهين اللهم أنبت لنا الزرع وعدر لنا الضرع واسقنا من بركاتك يا رب العالمين اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض وأخيرا أود أن أناشد القادة بالدعوة إلى الخروج لصلاة الاستسقاء فقد آن الأوان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine mabuwayi mai yawan gafara ga bayinsa wanda yake aiko iska da alkhairi da ruwan sama subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah shine albarrur rahim mai yawan kyauta ga bayin mai jin kai gare su shine aljawadul karim mai yawan kyauta ga bayinsa mai karamci yana amsa addu'ar wanda ya roƙe shi wanda duk ya roki Allah Allah zai bashi bukatarsa Allah ta'ala ce amman yujibu al-muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard shin wane ne yake amsa addu'ar wanda yake cikin tsanani da kunci in ba Allah shi kadai ba ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya shine yake saukar da ruwan sama bayan bayi sun ɗebe kauna ya yada rahamarsa ko ina da ina Shi shine alwaliyul hamid wanda yake jibuntar bayinsa abin godiya abin yabo ina ce da wa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da shirya da addinin musulunci tsira da mun Allah su tabbata ga annabi muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi su) har zuwa ranar tashin alkiyama ba ka yan uwana ne muku wasiya da kaina da taƙawa da jin tsoron Allah da kiyayar dokokin Allah duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai tsare shi duk wanda ya roƙi Allah bayan taƙawa, Allah zai ba shi dukkan bukatarsa duk wanda ido gara ga Allah Allah ya isar masa yan uwa musulmi yana daga sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa cewa idan aka samu fari idan ƙasa ta bushe idan aka samu ƙarancin ruwa daga sama wanda wannan yana haifar da cutarwa ga bayi musamman ma'abota kiwo da ma'abota gonakai idan irin wannan yanayi ya faru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana koma izuwa ga Ubangijinsa yana gaggawa izuwa ga yin sallah da addu'a domin Allah ya shayar da bayi ruwan sama kuma ita salatul istisqa ko kuma addu'a da roƙon ruwan sama ya tabbata a sunar mazan Allah (S.A.W) ta fuskoki da dama daga cikin fuskokin da ya tabbata mazan Allah (S.A.W) yana roƙon ruwan sama Shi shine yayi hudu ba ranar juma'a wani mutum ya zo ya same shi ya ce ya rasulallah ana buƙatar ruwan sama domin gari ya bushe dabbobi suna mutuwa babu tsirrai babu ruwa sai manzan Allah ya yi addu'a a kan mimbarinsa sallallahu alaihi wa ya yi addu'a ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da muruwan sama ya Allah ka shayar da muruwan sama ya Allah ka shayar da muruwan ruwan sama Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina manzo Allah ya yi addu'a kuma Allah ibada ruwan sama wanda har juma'a ta kewayo ana ruwa ba a daina ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani lokaci ya umarci mutane da a fita aje a yi sallah a inda ake sallar idi a wajen gari kenan ya zuwa cikin hadisin mumini na Aisha Allah ya kara mata yadda tace mutane sun kai koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa ruwan sama yayi karanci sai manzon Allah ya ce a kai mimbarin sa washe gari kenan filin idi inda ake sallah sannan ya gaya wa mutane su fito domin a je a yi sallar roƙon ruwa nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya fita roƙon ruwa sallar roƙon ruwa bayan rana ta ɗaga wajen hantsi kenan ya zauna akan mimbarinsa ya yi kabbara sannan iwa Allah godiya sai yake cewa in na kuma shakautun jadba diyarikun. ya ku mutane kun kai koke na ƙarancin ruwa a garin ruwanku, wasu ikharil matar kuma ruwan sama ya yi jinkiri an ibani an kun gabarin lokacinsa wa kad kuma Allah jalla wa ala an tad'uwa kuma Allah ya hore ku ya umarci ku ku roke shi wa wa'ada kuma an yastaji ba lakun kuma Allah ya muku alkawari zai amsa muku sun makala sai manzan Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين manzan Allah yake cewa bayan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahimi maliki yawmiddin sai yace la ilaha allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da iso sai yace allahumma anta allah ya Allah kai ne Allah la ilaha illa anta wanda babu abin bauta in ba kai ba alghani ya Allah kai ne mawadaci wa nahnu fuqara mu kuma mabukata ne zuwa gare ka anzil alaina alghaytha ya Allah ka tokan mana da ruwan sama waj'al ma anzalta lana quwwatan ka sanya abin da ka sauka mana na ruwa ya zanto karfi gare mu wa balagan ilahin da kuma abin da zai kai mu zuwa ga bukatun mu zuwa wani lokaci sun marafa idai sai manzo Allah ya daga hannayensa guda biyu bai gushe ba yana addu'a yana daga hannu har sai da aka ga hasken hamatarsa ya daga hannu kwarai sama sannan bayan yayi addu'a sai ya juya da yana kallon mutane sai ya juya bayansa ya kalli alƙibla sai ya juya mayafin da yake kafadarsa a bangaren dama ya koma hagu hagu ya koma dama bayan ya yi wannan sai ya sauka da kan bari sai ya yi sallah raka a biyu bayan ya yi sallah an gama sallah an juyo mai hadisi yake ta fa an sha Allahu sahabatan ana gama sallah sai Allah ya aiko da wani girgije fara'adat wa barakat sai ga girgije ya ga mai sama yana walƙiya sun ma'amtarar da izinin iznillah sai ga sama tana saukar da ruwa da izinin Allah falam ya ci da wahina hatta salat asuyun kafin manzan Allah ya dawo masallaci daga inda aka yi sallah ruwa ya mamaye gari har yana gudana a titunan madina sai ga mutane suna gaggawa kowa ina gudu yana so ya koma gida sai manzan Allah murmushi ya yi dariya da ya ga irin ɗabi'ar mutane an samu bukata Allah ya biya bukata sai manzan Allah ya ce ashhadu anna Allah ala kulli shay'in kadir. na shaida Allah yana da iko akan komai wa anni abdullahi wa rasulu ni ko manzon Allah ne bawan Allah Abdullahi na Abbas Allah kare da gare shi ya rawaito hadisi shi ma yace manzon Allah ta sallama kharaja mutakhashshi'an ya fita sallar roƙon ruwa cikin khushu'i mutadarri'an yana roƙon Allah mutawadhi'an yana tawalu mutabazzilan ya sa kaya wanda yake ba na ado ba mutarassilan yana tafiya sannu sannu ya je inda za a yi sallar roƙon ruwa Fasalla bin nasi rak'atayn yayi sallah raka'a biyu kama yusalla fil kama yadda ake sallar idi lam yakhutub amma bai hudu ba ba ka hadi irin yadda mutane suke hudu ba daga baya in an je roƙon ruwa wani hadisi imamu ahmad da ibn majah suka rawaito shi fuskar da manzon Allah sallallahu alaihi yake roƙon ruwa ta uku ita ce manzon Allah yana yin addu'a ko da ba ranar juma'a ba yana yin addu'a yana roƙon Allah akan mimbarinsa Allah ibada ruwa in aka samu ƙarancin ruwa fuska ta hudu manzon Allah sallallahu yana roƙon Allah ruwa yana zaune a cikin masallacinsa ba tare da ya hau mimbari ba idan aka ce babu ruwa gari ya bushe ana samun an fara samun fari inda manzo Allah yake zaune sallallahu sai ya daga hannu ya roƙi Allah yana yana addu'a yana ce Allahumma askina ghaythan mughisan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'ifin nafi'an ghaira zar ya Allah ka shayar da mu ruwa ruwa mai daɗi ruwa yanzu muke bukata ya ubangiji ba tare da jinkiri ba mai amfani ya Allah ba mai cutarwa ba sai roki Allah yana zaune inda yake kamar da Imam Abu Dawuda da Imam Al-Baihaqi da Hakim suka rawaito wannan yana daga cikin hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon ruwa sannan mu sani yan uwa musulmi cewa babu wani bala'i da yake sauka face da zunubi na bayi wannan qur'ani ya tabbatar da shi duk abin da ka gani jarabawa to sababinsa shine ayyukan bayi zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta bayyana a bayan kasa akan tudu da kuma teku saboda ayyukan mutane kuma yana daga cikin mafi girman laifi shine bayi su yi takabburi ga ubangiji su yi girman kai su ɗauka cewa ba sa bukatar ubangiji ba sa buƙatar rahamar Allah su ɗauka cewa ai su sun wadatu ga barin falala da rahamar Allah wannan ba abin da ya fi wannan bala'i da girman laifi wannan gafala ita ce babbar musiba mu sani cewa wato rashin ruwa da kuma fari nau'i ne na azaba da Allah yake azabtar da wasu mutane da shi in ba manta ba mutanen makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya rike ruwa gabar mutanen makka Allah ya jarabi mutane da yawa da fari shi yasa Imam al-Bukhari yayi babi a littafin sa yace babun tiqamin rabbi azza wa jalla min khalqihi bil qahti idan tuhikat maharimullah babin da yake bayani cewa Allah yana yin ukuba yana azaba ga da fari shine al in aka saba dokokin ubangijin aka yi rika yin saban Allah Imam al-Bukhari yayi wannan babi dan ya nuna cewa Allah yana saukar da azaba daga cikin azabarsa shi ne riƙe ruwan sama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ne fiye halitta wanda Allah ya gafarta masa dukkan zunubansa wanda in yi ɗaga hannu ya addu'a Allah yana amsawa amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaskantar da kai ga Allah yana miƙa bukatunsa ga Allah yana nuna bukatuwa zuwa ga Allah shi yasa idan ya ga hadari sai zama ya shiga gida ya fita ya tashi i zauna a ce ya yaya muka ga hankalinka ya tashi sai ce Allah ya yi azaba ga wasu mutane lokacin da suka ga duhuwa na girgije suka ce haza aridun mumtiruna ai ga hadari za mu samu ruwa yau ne sai Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alim abinda kuke gaggawa ne iska ce mai dauke da azaba ke sa manzo Allah idan ya ga hadari sai hankalinsa ya tashi ruwa yana sauka sai a ga fuskarsa ta yi haske yana murna yana farin ciki amma manzo Allah ta sallama duk da wannan girman matsayin nasa yana istisqa yana roƙon Allah ruwa yana roƙon Allah a gurabe da dama kamar yadda aka ambata cewa Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama mun ambata cewa yayi hudu ba an zo an roƙe shi yayi addu'a akan mambari yayi addu'a ba tare da hudu ba juma'a ba yayi addu'a yana zaune a masallaci ya ce a fita aje a roƙi Allah a wajen gari duka yana yin haka ne domin roƙo daga falalar Allah tabaraka wa ta'ala da nuna bukatuwa zuwa ga rahamar Allah akwai lokacin da aka tafi yaƙi aka rasa ruwa manzan Allah ya addu'a ya roƙi Allah ruwa saboda haka manzan Allah yana yawan roƙon ruwa a tarihinsa sallallahu alaihi wa sallama kuma abin da ya kamata mutane su yi kenan abin da ya kamata mutane su yi koyi kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen yawan roƙon ruwa da ƙasƙantar da kai ga Allah ta'ala ba wai sai an ce a fita baki ɗaya ba ko shakka babu yana da kyau a yi addu'a a mimbari mutane su yi addu'a a fita a je a yi sallar roƙon ruwa sannan kuma kowa ma ya yi addu'a ɗaiɗaiku a roƙi Allah rahamarsa a roƙi Allah ruwa da yawa daga cikin mutane suna ganin ba sa bukatar su yi addu'a tun da ai su ba su da gonaki ba su da dabbobin da suke kiwo amma sun manta cewa rashin ruwa musiba ce bai girma yana da kyau mu yi addu'a a ɗaiɗaikunmu sannan kuma duk wanda yake da wata dama da hanyar da zai isar wa hukuma musamman jagorori na al'umma musamman kuma a sarakuna na gargajiya ya kamata a gaya musu lokaci ya yi da ya kamata a fita a roƙi Allah ruwa limamai su yi addu'a a kan mimbarai a fita a yi addu'a jama'a jama'a roƙi Allah ruwan sama domin ana da bukatar ruwan domin damuna ta yi nisa lokacin da ake tsammanin ruwa ya yi gaba yana ƙara tafiya yanzu muna watan shida ne za mu shiga watan bakwai a lokacin da wata biyu baya ake tsammanin a samu ruwan sama kaga ashe lokaci yayi da ya kamata a yi addu'a a roƙi Allah ruwa sannan mu sani cewa da akwai sabubban da shari'a ta gaya mana wanda ike idan mun kiyaye su Allah zai ba mu ruwan sama akwai kuma sabubban da in muna aikatawa Allah zai riƙe ruwansa ya hana mu kaɗan daga cikin waɗannan sabubba shine wanda Allah ta'ala yake bayar da ruwa ga bayinsa ya saukar da rahamarsa shine yin imani da Allah da kuma kiyayar dokokin Allah da yin takawa da tsoron Allah domin Allah ya faɗa cikin alkur'ani yake walau anna ahlul qura amanu wattaqu da a ce mutane a cikin garuruwansu alƙaryar su za su yi imani su yi takawa la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun buɗe albarkan mu daga sama shine ruwan sama wal sannan mu ya ƙasa ta fitar daga albarkar ruwa ya sauka tsiro ya fita a samu abinci dabbobi ya samu abin da za su ci amma sai Allah ya ƙayyade ya ce walau anna ahlal ƙura, amanu wattaqau imani da takawa in aka yi haka to Allah ya ce zai saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai daga ƙasa daga cikin albarkarsa daga cikin sabubba da ake fata a samu ruwan sama a dalilinsu su shine tuba daga zunubai domin yawan zunubi yana sanya Allah ya rike ruwansa Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari abinda annabi Hud alaihi salam yake gaya wa mutanensa. yana ce musu wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ya mutane na ku nemi gafara ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi yursilu sama alaikum midraran in kun yi haka zai saukan muku da ruwa mai yawa daga sama wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi akan karfinku wala ta tatawallaw mujrimina kada ku juya baya kuna masu laifi domin juya baya ga Allah sai rike ruwansa da albarkarsa daga sama da ƙasa annabi nuhu alaihi salam Allah ya ba mu labarin abin da yake faɗa yana gaya wa mutanensa yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuhu yake gaya wa mutanensa cewa ku nemi gafarar ubangiji domin shi mai yawan gafara ne yursilu sama alaikum midararan in kun yi haka zai saukan muku da ruwa daga sama da yawa midararan wa yumjidkum bi amwalin wa banina zai baku ku ƴaƴa da yawa sannan kuma ya baku dukiya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan ya sanya gonakin ku su fito su yi kyau sannan ya sanya koramuna gudana ainihin a cikin garuruwan ku kaga annabi nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanen su cewa yawan istighfari da tuba da annabi hud alaihi salam shine sababin ko daga tabubba na samun ruwan sama Al'abbas, abbas bafan manzon Allah sallallahu Allah ya kara masa yadda Al'abbas ya yayi addu'a wata rana sai na umar yakan gabatar da shi ya sai ya abbas yi mana addu'a ka roƙon mana Allah in an fita addu'a ta roƙon ruwa al'abbas yake cewa Allahumma hula la yanzilu bala'un illa bi dhanb ya Allah babu wani bala'i da yake sauka sai da zanubin bayi wala shafu illa bi tauba ba a yaye masifa sai da tuba wa zi aidina ilayka bi ga munan ubangiji mun tsaya gaba gare ka da zunuban mu wa nawasina ilayka bi tauba mun mika wuya gare ka muna tuba Faske na ghayth sai Allah ka shayar da mu ruwa sai addu'a sai Allah ya shayar da musulmi ruwa daga cikin sabubba na roƙar ruwa ko kuma sabubban da Allah yake bawa bayi ruwa dalilin sa shine addu'a da kankan da kai ga Allah shi yasa da manzan Allah zai fita roƙar ruwa sai ya sanya kaya wanda yake mutabazzilan ba na ado ba kuma sai ce a fita baki ɗaya da mata da maza manya da ƙanana ya ce har dabbobi a kora a je a tsaya gaban ubangiji a ƙasƙantar da kai a roƙi Allah daga rahamarsa gaba ɗaya aka fita garin aka je aka roƙi Allah kafin a dawo daga filin roƙon ruwa Allah ya saukar da ni'imarsa da ruwa addu'a kamar yadda na bayyana baki ɗaya al'umma a yi addu'a a je a fita a roƙi ruwa mu in mu yana ƙasa mun yi sujira mu roƙi Allah daga rahamarsa mu roƙi Allah ya ba mu ruwan sama muna da bukatarsa mu roƙi Allah daga rahamarsa yayin da muka yi sujjada a lokacin da muke ibadoji da ake karba addu'a mu yi addu'a mu roƙi Allah ruwan sama daga cikin sabuba da Allah yake ba da ruwan sama dalilin su akwai ihsani zuwa ga bayi ma'ana yawan kyautatawa zuwa ga bayi domin Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yace wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa kuma Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah makusanciya ce ga masu ihsani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama yarhamullahu min ibadihi arruhama Allah yana jin kan bayinsa ne masu jin kan junansu Allah yana rahama ga bayi waɗanda suke jin kan bayi ƴan uwansu suke rahama ga bayi ƴan uwansu sai manzo Allah yace irhamu man fil ardi ku ji kan wanda suke bayan ƙasa ƴan uwanku kenan hatta dabbobin da kuke tare su ku ji kansu yarhamukum man fis sama Allah da yake sama shi kuma zai ji kanku ƴan uwa musulmi dukkan masu hankali sun yi tarayya ba su yi saɓani ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da rabar bayi saboda sabonsa kuma sabo yana da tasiri akan bayi yana wato dode ya rufe hanyar arzikinsu kuma abin da yake nuna wannan shine hatta ma mutanen da ba musulmi ba a zamanin jahiliya sun san cewa zalunci sababi ne na hana arziki shi yasa ba sa son zalunci da kuma wato ha'inci da kuma wato algadar shine yaudara kuma dukkanin masu hankali sun yi ittifaki sun haɗu a kan cewa dukkan wanda ya kyautata zai samu kyautatawa dukkan wanda ya abin alkhairi zai ga alkhairi wannan abu ne da mai hankali ji yayi ya ittifaki akai ba wai iya musulmi ba a'a dukkan masu hankula sun san cewa hanya alheri shine kai alheri kowa ya gamsu in je kai alheri kai ma za ga alheri sannan sun yi ittifaki akan cewa duk wanda na bai yi daidai ba ko zai gaba daidai ba wannan hatta waɗanda ba musulmi ba sun yarda da wannan cewa hanya alheri shine yin alheri yin aikata abin da yake na cutarwa ga bayin Allah da aibi kuma yana dawowa ne ga bayi da cutarwa saboda haka ya wajaba gare mu baki ɗaya mu tuba zuwa ga Allah mu kyautata tsakaninmu da ubangiji Allah ta'ala ya gaya mana ya ce, wa Allah wastaqamu ala tariqati da a ce mutane za su tsaya akan hanya ta daidai akan hanyar Allah la askainahum ma'an ghadakan da sai mu shayar da su ruwa mai yawa mai albarka wa Allah wastaqamu ala tariqati da a ce mutane za su ba Allah za su tsaya akan hanya ta daidai da sai mu shayar da su ruwan sama shine waccan aya tace walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun a waccan ayar shine Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw da mutane za su yi imani su yi takawa la fatahna alaihim barakatun minas sama da sai mu bude kofofin albarka daga sama ruwa mai albarka ya sauko wal ard mu sanya albarkan mu a ƙasa a sa wato a yi noma ba tare da sai an sa taki ba sai kaga Allah ya bada ainihin wato abinci sai Allah ya ce walakin kazzabu sai dai mutane sun karyata Allah sai dai mutane sun saba wa Allah fa akhaznahum bima kanu yaksubun duk abin da kuka gani a ƙasa ayyukan ku ne duk abin da baye suka gani sakamako ne na abin da suka aikata in sun ga ba daidai ba su kalli kawunan su suka yi ba daidai ba in suna son abin da yake na alkhairi su ba Allah su gyara halayensu su kyautata mu'amala tsakaninsu su ji kan junansu sannan kuma su tabbatar da cewa abin da Allah ya umarni suna aikatawa iyayensu abin da Allah ya hana suna hannuwa baki ɗaya ya zo a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa walam yankusul mikyala wal mizana mutane ba za su tauye ma'auni ba da ainihin mizani illa ukhidhu bisinin sai Allah ya saukan musu da wato fari shine asinin wa shiddatil mauna da kuncin rayuwa wa jawri sultani alaihim da zalincin shugabanni akan da zalincin shugabanni akan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam mikyal wal mizan mutane ba za su tauye ma'auni ba da mizani face sai wannan ya same su shine illa ukhidhu sinin, sai Allah ya jarrabe su da fari wa shiddatil mauna da kuma kuncin rayuwa wa jawri sultani alaihim da kuma zalincin shugabanni gare su don Allah mu kalli kawunan mu ya muke ciki yanzu eh da hadisi ya faɗa ba haka yake ba ba shi yake faruwa ba yanzu babu fari yanzu babu kuncin rayuwa babu zaluncin shugabanni to ai ga dalili an faɗa shi ne sababi tauye ma'auni da mezani ku je kasuwanni duk 'yan kasuwa sun sani an an ce tauye ma'auni an faɗi abu ɗaya ne amma duk abin da ya shafi kasuwa yana ɗaukan ma'anar tauye ma'auni ko da yadi ne aka yi shi quality 70% ko 80% sannan aka sa a leda aka ce 100% kaga an yi mai an tauye an ce kashi an ce an ce 100 ne alhali kashi 70 ne bal ma wata kashi 40 ne amma an rubuta a jiki an ce 100% cotton ko 100% wane ne amma ƙarya ne wannan yana daga cikin ha'inci duk abin da za a kawo kasuwa sai an tauye darajarsa wannan yana daga cikin tauyewa na ma'auni kar a yi magana dama awo na hatsi au na abin da za a auna kowanne ne sai an yi yaudara a cikin awo saboda kowa yana so ya kuɗi to shi kenan ku je ku tara kuɗi ga abin da za ku gani shi ne mai abin da manzan Allah ya faɗa salama shi ne illa uku zubi sai Allah ya riƙe ruwansa wa shiddatul mauna da kuncin rayuwa ga kuɗin amma ba a ji daɗinsa ba wa jawri sultan da zaluncin shugabanni ko ka zalunci kawunanku shi yasa aka zalunce ku shugabannin ku walam yamna'u zakata amwalihim manzo Allah ya ce mutane in dai suka hana zakar dukiyarsu illa muni'ul qatra min as-sama sai Allah ya hana su dugo ɗaya daga sama na ruwa tunda ba za su bada zakka ba sai Allah ya rike ruwan su walaula al-baha'imu lam yumtaru ba ma dan dabbobi ba in ji sa a salama dama Allah bai saukar da ruwa ba wannan ruwan ma da yake sauka dalilin waɗannan dabbobi ne Allah yake jin kan ainihin halittarsa kaga ashe an gaya mana ne an gaya mana sabubban da yake sanyawa a samu karancin ruwan sama to ya kamata mutane su duba kawunan su domin a gyara ɗabi'u a gyara halaye a bi Allah dukkan wanda suke nan manya a cikin mu duk wanda yake da shekara 60 70 a nan wajen in ka tambaye shi shekara 50 baya ruwan sama yake ai kowa ya sani ba ma irin su ba mu ma 'yan ƙanana matasa duk mun sani farkon rayuwa ta ga a can bayan ruwan sama an ce damuna ta zo ai baya yankewa yanzu ba kullun a fargaba ake kullun a lissafi ake hukumar kula da ruwan sama tana cewa ku yi maza ku yi shuka ruwan ba zai daɗe ba lokaci kaɗan ana inganta iri wanda zai a wata ɗaya da rabi don me babu ruwan. to duk wannan ai ba magani ba ne ku ba inganta iri ne magani ba ba yin gaggawar noma ne magani ba ba kaza ne magani shine jin tsoron Allah kawai Allah ya gaya mana in mun bi shi ruwa na shi ne zai bamu in muka ce ba za mu bi Allah ba kuma sai rike abin sa duk dabara mu yi kuma Allah sai ya hana mu mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah shugabanninmu su ji tsoron Allah dangane da amanar da Allah ya danka a hannayensu mu yawaita istighfari da tuba mu yawaita roƙon Allah mu yawaita nuna kaskantuwar mu da bukatuwar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. da rahamar Allah kada mu shagala da duniya mu manta da Allah kada mu shagala da duniya mu manta da Allah mu yawaita kaskantar da kai da roƙon Allah rahamarsa mu yawaita wato ibadoji na neman kusanci zuwa ga Allah yawan sallolin nafila halartar juma'a akan lokaci kaga cewa juma'a sai an jira mutane ranar juma'a mai albarka da ake ba da daraja mai yawa ga wanda ya zo masallaci ladan da ake bayarwa amma mutane mutum yana can watakila ba wani abu yake ba ba zai zo ya zikiri ya karanta alkurani ya jira a zo a yi limami ya zo ba sai ka da lokacin sallah ya ba kowa a masallaci mutane ba sa bukatar zuwa masallaci iya wannan ma ya ishe mu aibi ba mu bukatu a zuwa ga rahamar Allah to daya a sati mu zo mu yi roki Allah a masallaci mu kaskantar da kanmu mu nuna bukatu zuwa ga Allah amma ba mu da lokacin haka to kaga wannan yake nuna muna da bukatar mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayen mu gyara mu'amalar mu da ubangiji Allah ta'ala ya mana afwa Allah ya karba ayyukan mu ya yafe mana kurakuran mu hali da muke cikin na kunci da halin tsoro da firgici Allah ka yaye mana Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa Allah ka kwantar mana dukkan fitinu a wannan kasa Allah ta'ala ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka jikan magabatan mu waɗanda ba su lafiya ubangiji ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ba mu lafiya baki ɗaya Allah ta'ala ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات رب العرض ورب العرش الكريم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فعلت السماء علينا مدرارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله